da suke guje mawa da sun sani. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون waɗannan munafukai da suka ƙi zuwa jihadi su yi dariya kaɗan a rayuwarsu ta duniya mai ƙarewa amma kuma za su yi kuka da yawa a rayuwarsu ta lahira mai dawama sakamakon abin da suke aikatawa na kafirci da